ta Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina wa'inda kiba ta musu yawa kun san mace idan kiba ta mata yawa fa duka da zaki sa bayan miki kyau to a zo a zazzage kiba a rage kiba a kone kitse masha Allah Maman Sidra ta kawo muku ki Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zamanin ma a yau kashi na goma sha biyar. Daga lokacin ba ta suka masifa a gidan, tun dattijo na kaucewa har ta kai da baya kaucewa, yi mata saki ɗaya, sannan ya ce mata inda akan hajiya ne, zai iya rabuwa da kowa a duniyan nan. Sannan ta sani, Amadu shine shi, shi ne kuma ahmadu. Ita ma arzikin Amadu take ci, daga ita har yaranta, ita ma bata sani ba hatta a na gidanta Amadu ke siyo musu. ko ta soshi ko ta kishi, ita ta sani abu ɗaya ya sani babu ɗan da zai kai amada a gurinsa idan kuma ta raba masa kan yara to tabbas ta shirya rabuwa da shi har abada hajiya fulani da ta san mama bata da inda za ta je haka ya saka ta sanya baki ta kuma nuna da tije kuskurensa na bibi bibita da akan sauran yaransa wanda zai sa a samu matsala a zira'arsa aikan ita ma ya rufe ta da faɗa sosai wanda ya sa sama da satuka ba sa magana ta kuma tirsa sama ma akan ta je ta bashi haƙuri ko kuma ta kira Idris shi kaɗai zai iya lallashinsa haka kuwa akai dan sai da dan uwansa ya zo kafin ya huce nan ya fara wa amurin kokarin fara ganyen shayin da a shekarunsa sai da ya zama babu kamar sa dan ya fara zagaye duniya sosai Maryamu ta waye waye wadda shi kansa Amir tsoro yake ji haka ta haifi Malik makaranta ma sai mai tsadar gaske aka saka shi amma kullun gidan Sheikh Usman yake kwana saboda soyayyar da yake masa daga shigar fa Maryamu ta zama baturiya karfi da yaji haihuwa mata ce ta gama gashi a baba karamin sanya yara yake yi ba a lokacin kuma sha'awa ta ƙara fitinarsa shi kuma sai Maryamu ta canza masa da wasu muggan ɗabi'u kuma sai ta ce ya takura mata ko kuma ta ce ya dame ta so sai suka shiga rigima har sai da Hajiya Fulani ta je ta kuma bata musu sosai na ma san da yace zai koma ƙasarsa sai ta ce ita lalle nan za ta ci gaba da karatu saboda wadatar da ya samu a yanzu sai ya bata ita da Malik shi kuma ya dawo yana dawowa ya mai da hankali akan sabon ginin su inda ya gina babban gida mai fat fat sama da goma sannan ya zama musu kayan alatu a shekarar da ya riga su akan wanda ya bawa amanar shanunsu sai aka ce masa ai ya daɗe da barar rugar haka ya saka shi dawowa daga lokacin kuma bai kara neman sa ba sai bayan wasu shekaru sai ga iyalan mutumin sun dawo suke gaya masa ga dukiyarsu a lokacin sun tsorata sosai dan da shi da dan kusan suna da sama da miliyan biyar wanda ba karamin daɗi da tije ya ji ba haka ya ɗauki dukiyar duka ya bawa aba a lokacin dan ya juya masa dan da haka ya ce ya bar masa aba ya ce samsam babu biya tsakaninsu mamako ta tayar da masifa dattijo ya mata ta tas Sanan ya sanar da ita ko za ta iya biyan Ahmad ɗawainiyar yadda ya da ita ko kuma za ta iya biyan sa ɗawainiyar yadda ya da yaranta jin haka ya saka ta ta shiru tun daga sannan Aba ya haɗa dukiyarsa da ta mahaifinsa daga nan ta haɓaka sosai ya samu alkhairi Muryama kuma ta ƙara canzawa mugayen ɗabi'u suka ƙara shigarta ta gama makaranta ta baro ƙasar sannan Malik Shehu Sani ya karɓe shi daga lokacin ta canzawa Hajiya zagin ɓoye kala-kala hatta mahaifiyarta sai da ta canza mata sannan ta kai mahaifinsu ƙara ta hanyar watsar da tafiyarsu da yi ta hanyar rashin ba su abinci da sutura da ilimi sai da baya nuna ɓacin rai sosai a kanta kafin ta amince ta janye ƙarar ta tayan aiki sai da ta ninka su a gidan a shekarar ne aka bata hamida ta zama yan aikin bangaren ta kowa a gidan bata ɗaga wa kafa ba ba mata da lokacin batawa gurin magana da su babu yadda a babu yi da ita ba akan ta fara aiki amma ta ce samsam mijinta yana daga cikin masu kuɗi babu aikin da za ta yi haka kuwa ya faru don gobe ta yi aikin ba Hajiya Nafisa ta daɗe tana son aba dalilin rashin ganin fuska ya saka ta ta yi tare da yin aure. Amma sai da ta san yadda ta yi, ta shige wa Maryama, ta fara ɗora mata sabon darasi. Ta nuna mata rashin darajar da namiji, ta yi mata misali ma da mahaifanta. Wulaƙanci kala-kala a baya yana sha, don abin nata ba ƙaramin ci gaba ya ba, sai ma ya kasance ya saba da ɗabi'un nata. Wannan kenan. Kika samu yarinyar nan, ba magana nake yi miki ba? Ciwo uwar ɗakin rahi. A guje ta taho ta zube a gabanta, za ki je ki gyara min bedroom ɗin yara na ko kuma sai na zane ki dan Allah hajiya ki daina saka na gyara musu bata ida ba ta ji lafiyayyen mari cikin fuskarta au ina miki magana kina gyara min stupid monkey idiot will you stand up and go kalantar ta tsaya tana yi dan duk wannan turancin da take yi babu abin da ta fahimta ƙarshe ma gyara tsugunan ta yi ke jahila ba ki ji me ce ba ba na jin yaran na ai ta faɗa idan ta yi raurau da hawaye ai kuwa nan madan ta shiga jibgarta kamar an aiko ta daga ƙarshe ma haka tace ta tashi da bar mai dan yau bata da abinci bata da bukata aikin nata rahina daga ɗakin ta sa kuka tana faɗin ni kuma haka ta ƙaddarar ta zo daga wulakanci sai tauzarci sai duka ga wasu suna neman iskan ta ne so sai ta shiga kuka tana cikin kukan nan ta ji alamun tahowa wani a cikin su cikin sanda da rarrafi ta ruga ban ɗaki ta rufe kanta mijin madan ne ya shigo ke dai ki fito ko kuma saka yi miki dukan tsiya a yana kokarin buɗe ban ɗakin madan ta shigo tetris tana kallon sa wani me kake yi anan hankalinsa ne ya tashi da haka sai ya masa wajen gyara tsayuwarsa ya ce wannan ƙazamar yarinya ce ta ce tana suna shi ne fa na so in gyara mata zama tana son ka eh har da ya da wasiƙa ta zata ba wa direba ai mutum da irin ta yafi ta jawarai ta shiga ɗima daga nan kuma sai ta ɗora mata kayanta ta kaɗa kanta akan ta bar mata gida mijin nata da ke faman jin haushin matar ta sani ya ce ai da baki sallame ta ba harara ta dalla masa sannan ta tankaɗa rahi daga gate ɗin Yan kukan maraicin da rahi take yi sai ka tausaya mata. Samun gefen guri ta zauna. Wata matashiya ce ta zo ta faka motarta. Kallon rahi ta ce, Kina son canza miki rayuwa? Kina son ki ilimi? Da sauri rahi ta ce, Eh ina so. Dariya matashiyar ta yi sannan ta ce, Shigo mota. Kamar ba za ta shiga ba, sai kuma ta ga idan ba ta shiga ba, kanta za ta cuta. Wa yake son ta? Wa take da shi a duniyan nan? Ba ta da kowa ba ta da gatan kowa, gwada ta je gurin wanda za su ba ta ilimin, ko ita ma wata rana za ta samu gata. Mata ce ta fito kanar Rahi bata iya buɗewa ba ta ce, maza ki shiga kin ji yarinya ta. Rahi ce shiga tana mai jin daɗin wannan kalmar da aka kira ta da ita ta yarinya ta. Sai da suka ɗauki hanya sannan mata ta kira wani mutumi a hanya. Nan da nan ta canza yaran nata. Oga, I don't find a beautiful girl now. Oya Amara, bring her Bolongodo. Need a fresh virgin blood. I will transfer 10 million to you now now, and your star will shine. But we really need her virgin blood. You should directly take her to the cult house. Make sure they start with her sho oga. Tafiya suka fara yi mai nisan gaske, amai bira dai saboda rashin sabo da mota, ga uban AC da ke kaɗata. ta. Dare tana kallon hanya har ta yi bacci. Amara na isa gidan ta shafa wa wani jan kyalle. Tun daga nan ba ta ƙara ganin ta a gaban kowa ba. Sai cikin wasu halittu da mutane masu jajayen kaya, kowanne riƙe yake da ƙugu. Sun durƙusa sai wani irin sunaye suke kira. Shafukan da da date daga babu gashi ko ɗaya ga wasu halittu ga wasu sautuka masu ban tsoro da suke tashi suna faɗin we want her blood we want her blood we want to drink ni zan sha ta cewa wani babban mutum ai wata sassan da fitsari ya fito mata ba yunkura da za ta yi sai ji ta ana cire mata a tamfar jikinta ba tare da kowa ya taba ta ba wata sabuwar gudawa ce ta zo mata tare da fashewa da wani irin kuka rashin sanin me za ta faɗa ya saka ta saurin tuno addu'a da makociyarsa ta koya mata nan ta shiga yi yadda take jin sautin guguwa kuka ta saka tare da faɗin wata addu'a da ta ji mahaifinta yana yawan faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda ta so mai a gurin bata ƙara sanin inda kanta yake ba wani irin hayaki dodon nasu ya dinga yi yana faɗin a fitar da ita a fitar da ita yana wasu surutai wata jan shayi soya ba ta hanyar gidan aikin da ta kai rahi don dama matar ba ta biyan kuɗin kawo yar aiki dan mudan haka ta ce lalle sai ta gwada rahi kafin ta yi sallama da kirma mai gadin ne bata ta shiga cikin gidan da masifa da bala'i sannan ta shiga kusan mintuna talatin kafin madan matar gidan ta fito wani kallo ta yi sai ba sannan ta ce Uba me kika zo min yanzu da daddaren nan yarinya ce na kore ta ba za ta zo tana kokarin aure min ba Soyayya ce ta ce ban gane me ke nufi da kin kore ta ba. Tun farar safiya na kore ta. Maryam ina kika kore ta? Ina ta sani? Na dauko ƴan mutane daga wani ƙauye ki ce min kin kore ta? Zuwa ina kika kore ta? Wannan wani irin kalar zalunci ne. Maryam ce ta ce, "Me gari, zo ka fita min da matan nan." Haka kuwa akai, dan me garin nan can haka ya dauki ba. Ya watsar da ita a Allah ya isa tsakanina da ku azzalumai. Shege yarinya ko ina ta tafi? Sosai soyi ba ta yi bala'i amma ba ta tarar da rayu ba. Haka ya saka ta kuma inda take kwana. Karfe sha biyu na rana daidai, rana ta ratsa cikin idanta, kwanci ta ganta a gefen titi. Babu abin da take sai zara ido tana rarraba su. Kuka take wanda sautin kukan baya fita. Abin gara garin kasuwanci, garin mutane, kowa sabga sai yake yi. Kada da shafa babu komai sai kyalli yake yi. Wani sai ya rantse namiji ce, amma da ke kunnanta akwai wani ɗan kunnanta. Tafiya kawai take yi hawa yana zuba a cikin idanta. Wata irin ba ta gani ta mai abinci, babban mace ce da ma'aikatanta. Samun guri ta zauna a gefen rumfar hajiyar na fitowa ta ƙarasa a guji gurinta, tsugunnawa ta yi. Don Allah jiya, zan yi miki wanke wanke sai ki bani abinci. Kallanta ta yi tun daga sama har ƙasa sai ta ce, To yaro za ka iya wanke wanke na da yawa fa, almajirai uku ke min. Cikin hanzari da ita ce, Wallahi zan iya. Mata ce ta nuna mata su, har rai ta tafi hajiyar ta ƙara kiranta, sannan ta kira ɗaya daga cikin yaran ta ce, Ta ba rayuwa su kayan. Wannan kayan jikin nata kamar wata 'yar colt. Da rami aikin ta ta ce, Ni kuma don tsoro ta bani, ba ki ga kanta ba ya sha askin rantal kika sani ko kowane tribe ne ki bata maza haka da aikin ta ja da bata kayan har da dankwali raina ta murna da godiya ta karba mutum wanka kan babu shi magana sallah ko bata ma tunawa yanzu haka da ta ci uban aikin ta na tsawon awa daya matar ko ta bata abinci ta ce idan za ta iya yi kullum tana zuwa haka da ta samu gurin wani shago ta zauna ta ci abincinta daga nan bacci bangaren da ita mummunan mafarkin da ta yi ana shan jininta ya saka ta sauran zabura ta miƙe ta sa gudu mai shagon da ya fahimci zabura ta yi ko kuma mugun mafarki ta yi shi ne ya gudun jawo ta ya ce ke yarinya ki dinga addu'a mana idan aka yi mafarki mara kyau addu'a ake yi kin ji ba wai ihu ake yi a saka gudu ba zare idanuwanta ta shiga yi gumi na karyo mata ita kaɗai ta san tashin hankalin da ta shiga da ya fara duhu daidai gefen shagon da take zaune dan ta zo ne na yan daba sun cika gurin har zuwa karfe tara haka ta sami gefen su ta zauna duk da irin tsoron da take ciki ɗaya daga cikinsu ne ya kalle ta ta yi masa riga jikinta daman ta ɗan kwana biyu to kayan sun ɗan kwanta a jikinta haɗe yawo kawai yake yi daga ƙarshe matasuwa ya nubuta yana mi buɗe ta zuge ai ganin haka ya saka ta saurin miƙewa tana kuka wannan masifu yaya za ta yi da su gani idan ta gudu wannan nan taku uku zai iya kamo ta na haka sai ta saurin gudu a gurin ogansu tana kuka dan Allah kar ka bashi ya cuce ni wallahi ba ni da kowa ban san kowa ba daga gidan aiki na aka gore ni ko ban san hanyar garin ba ogan nasu ne sa hannu ya zauna da ita a kusa da shi nan ba za ka saka kirari suna faɗin sai oga kai so zan gaya maka na haɗe iskancin ka da zina ka san masifar ta kuwa ka ji da zanubin shaye shaye nan da muke yi idan aka yi ƙwanwa ka ka ji daɗi ko kuma idan na ya yi ka koma manka ka ji daɗi na gaya ma gugutu lalata yaran mutane wallahi wallahi tallahi rayuwar ku za ku da malmala ni babu ruwa na. ki ƙanwata ya sunan ki? rahi ta faɗa jikinta yana rawa kai karɓo mata gurasa da lemon kwalaba. babu inda zan kai ki da yanzu na kai ki kin kwana idan na tafi da ke masarayin can sun fi na nan yanzu karɓi wannan ki zauna ki ci sai ki koma gidan aikin kin ji ku tashi mu canfi wani sanyi ta ji a cikin ranta tare da mamakin dama akwai na kirki a cikin yan daba hango sauran wani gida ta yi mai gidan ya fito sauran faɗawa ta yi ta shige cikin gidan can gefen wata bishiya ta samu ta kwanta tana da tabbacin babu wanda zai ganta zama ta ta sha lemanta daga nan bacci ya bangarar da ita tun asuba tana ganin sun buɗe ita ma ta yi hufu ta fita shagon abinci ta nufa ta tsaya a bakin shagon ganin yayi datti ta dauki tsintsiya ta share tas tana zaune a gurin har wajen karfe 8 sai ga madan sun karaso har kasar ta gaishe ta ke yarinya ke kika gyaran wajen nan rai ta daga kanta sama hajji ta yi mata godiya sannan suka fara aikin su hakar hita ta taya su abin har ya burge hajiyan nan kwana biyu ina neman shege yarinyan nan bari na karasa gurin masu abincin nan idan ba su ganta ba can ta matse mata dama ai ba ta da iyayen da za su kai na kara tunda ba gata ne da ita ba tun kafin da karasa rumfa take ganin alamar rahi don haka kafin ta ƙarasa titi ta fara ƙwallon kira tana faɗi ke hege yarinya kin wahalar da ni haka ta ƙarasa gurin tana ta faɗa don ubanki ina kika shiga babu inda ban neme ki ba musiba kike son haɗa min ko ku fa aiki ba amana ce da ku ba hege ya ƙauye kin je kin ga lafiyayyen miji kin makale masa ai gwara da ta kore ki ina ke ina mijin birni ga ki jahila ga ki kazama ga ki maragata ai rahi bana tunan da namijin da zaki birge hajiya ce ta zo ta ce ha baki kuwa ya zaki na zakin ta haka wannan yarinya aiki kyawa ce wahala ya saka kyan ya buya yanzu ke na cika shan mamanki ta dinga neman ki gidan yankan kai aka kai ni ya hajjar da suke ba suka saka ki koyi kisan gidan yankan kai saurin buɗe masa kanta ta ce su suka iske min kai suka ringa faɗin za su sha jini na ai soyi ba saboda dariya sai da ta faɗi kasa. hace ita ma ta sa dariya dukkanin sun ɗauka hira ce ba gaskiya bane ba to sai ki shige mu tafi kin ji uwar ƙarya da kanki kamar yankan kai hajiya kuma ta ba su dubu biyu godiya sosai suka yi mata kowace shegiya ta fito alhaji hukuma ya faɗa yana mai ƙara ɗaga murya rike rike ke kwanci ta ce ya wallahi ko mai tsohon nan yake ji da shi wallahi ba zan fita ba hafsat ta shigo za ta yi mata magana ce da gani ta yi sauran ɓoye a kwalaba. ba nan kuma idan ta ya ja alamar layi take yi gaban hafsa ne ya faɗi sosai ta tabbatar da yar uwarta ta shaye-shaye take yi yayi zakiya me yake yi haka uwarki nake yi na ce uwarki nake yi idan tsohon banzancin ya gama haushinsa sai na yi maganinsa shegiya dubu ɗaya ya kasa ba babanmu kuna ganin ko ki babu a gidan nan yanzu yayi zakiya wannan sabuwar ɗabi'a taki mai bullewa ce saboda Allah ya zaki saka rayuwarki a cikin wannan masifa ya aya ki dalla rufe min baki hamsa ji ta fita jikinta babu kwari duk dan iskan da doka ɗauka min dubu biyu na a gefen wando na ɗazi maza maza ya bani amma ce ta kalle sa ta ce dan Allah ka yi haƙuri ni dai ban dauki ko sisi ba Fatu ne ya fito ya ce an ɗauka maka ɗin Ubangiji ya kashe ka mu ci banza dan ni ban ga amfaninka a cikin rayuwarmu ba tsohon ai alhaji hukuma yayi maza gurin shaƙo wuyansa wani irin hankada fatu ya yi masa daman shi baya jin magana kowa a gida da mahaifinsa ta daɗe da mutuwa a gurin haihuwarsa saboda an ce mahaifinsa ya bada kuɗi a kai ta asibiti yaƙi har ta mutu shaye-shayensa shayen yake yi sarransa inda alhaji hukuma ya saurin miƙewa zai sa ya saka fatu zaro wuƙa da ya saka kafi yaran gidan da manya guduwa suka rufe ƙofofinsu ihu sosai alhaji hukuma ya saka yana faɗin ya sa kurkubin da shi dan Allah wallahi ka ƙara taɓa ni ina tabbatar maka kaciya zan yi maka sabuwa kuma ni na ɗauki dubu biyan in ga uban da za ka yi yana gamawa ya yi ficewarsa fitsarin da alhaji hukuma ya a wanda ne ya saka shi saurin barin gurin dan Allah ki bar kukan nan haka kin ji yarinya kirki mahaifinki zai yafe mai kin ji salamatu babu ki ga irin zakin da ya zo ya yi min hadda da haihuwa ta gwara mutum bai haihu ba na san nayi babu kuskure amma kuma na yi nadama sharin shi ɗan ne namiji ne wallahi idan har iyaye na ba su yafe mu ba ba zan taɓa samun sukuni a cikin raina ba ki daina kuka mun yi magana da kawunku zai je ta taho da ku kin ji insha Allah komai zai wuce ki cika da istighfari kin ji kina neman yafiyar Allah wallahi sai na kashe tsohon da na kashe banza wallahi bai sai rabani da matata ba Yusra ce ta ce. wai uban mai saka ka sakin ta zai ka san kana son ta kai mata saki uku saukan mari ta ji wanda ya saka mu miƙewa ta fara faɗa akan yara na zaka fara hucewa Na ce akan yara na zaka huce ba kawun ka je mahaifinta ya ce ba ta nan ba ƙarya ne ƙarya yake yi wannan tsohon akan Salma zan iya rabuwa da kowa wallahi kuma zan je na nemo ta duk inda take ya ja makullin mota yi waje ne wurin sa ya je waya sai mika masa ya ce gashi nan ina so ka gano min duk inda mai layin nan yake Zid layin yana aiki ne cikin ƙarin lokaci ya nuna Zid address da abin direction yan sanda ya je doka suka yi unguwar kawo malam cikin ikon Allah ba su wahala ba har suka sami gidan kawo malam na tsakar gida shi kadai dan Salma ta bi matarsa unguwa 'Yan sanda ne suka shigo masa suka ce, You are under arrest. Inna da wa ina ilaihi raji'un. Bayan Allah, me na yi? Zin ne ce, Ka za mu tsoho ina matata. Kuka fito min da ita ko kuma zan saka a yi maka ɗan iskan duka kuma in saka a kai ka prison. Kai ne Yazidu? Kawo malin ya faɗa. Ba kai ka sake ta ba, saki uku ba. To ta ina ta zama matarka? Kaga malam, sakin wasa ne wannan, ba sakin gaske ba ne. Ni ban sake ta ba, wasan saki muka yi. ‘Yan sanda ne kowa ya baya, ina mamakin maganar Yazid. daga ƙarshe ma fita suka yi don suna tabbacin mahaukaci ne kai wani irin jahili ne ka taɓa jin da aka yi wasan saki wallahi ko ka fito da ita ko na saka a kashe min kai a banza a wofi to Allah ya kyauta yanzu bata nan in zuwa anjima ta dawo sai ka zo idan ka amince kai da ta koma gidana zan baka miliyan goma ban za ka wa malam yayi masa ke da ke da kike ko wane ne ga jariri na nan ki cire masa famfas ki yi masa wanka yayi min karami madan ba zan iya ba saukan mari mata ta yi mata ta ce don ubanki zan biya ki kuɗin aiki a banza ne a zamar kawai mahaifiyar ta ce ta da ta ce ramla yanzu abin da kika yi kin kyauta idan da yake gidan aiki aka mata irin wannan maran fa da biya ki ta dukan yan aiki kenan baki daina ba ko ki menene amfanin ki a gidan mijin ki bacci ki ciki kwanta kin hayu kin yi jabar kin yi wata danya danya wankan jego ma kin ce ba za ki ba maganin sanyi kin isha ki tsaya ki shiga cikin ruwan zafi dinkin nan da yake warke kin yi ki ba magana mai daɗi ba kina magana sai ka ce gardi dan miji miji nan ma baki iya ba dan gwarkwasa dan turo kirji baki iya ba kike nan yawo da wannan daban-daban din ba shi gwaba ba ta rena haba ramla sai ka ce ba diyata ba ki muna baka kin tsaya kina jin mu ki maza ki masa tsarkin ki kawo min jikin yana rawa ta babban daki dan yiwo yaran tsarki ganin ta yi mata banza ya saka ta saurin miƙewa ta ba gidan ba tare da ko sallama ba wata mahaifiyar ta take da wuya sai ga Najib ya dawo daga aiki miƙewa dai tana so kanta ta nufe shi ga wani mukun karnan nono da take yi kallon ta yi tun daga sama har ƙasa sako da hannun ta yi ƙasan mararta ta fara sosawa cikin bakin ciki ya shige wasa ita ma kuma ta koma ta cigaba da kallon koriyan fim ɗin ta. Rai rahina gamawa ta goya yaron ban gaya miki bani san a dinga bawa yan aiki yara na ba ai sai ka dawo ka ɗauke shi ni ba zan iya ba da kallon siris ɗin zan ji ko kuma da rigimarsa ina abinci na na sa ta dafa maka fara da mai sai ka sa yaji yana lokar kicin ɗin wai ke wace kalan mace ce ramla Mun fara rayuwa cikin soyayya da ƙaunar juna, kina kulawa da ni yadda ya kamata. Kalli dan Allah, tunda kika samu ciki yadda kika dawo. Wato ni dai sai dai na kalli gayan mata a waje, Mata ta ba za ta yi min ba ko? Tunda kika yi wata kalli ƙazantar take ta dadu. Kike nan kawo 'yan aiki, daga haihuwa ki zuwa yanzu kin kawo 'yan aiki sun fi goma, kuma kin sallame su. Yanzu wannan ƙazamar yarinya ce za ta yi min girki? Cikin bashi rai ta ce, Najib, kana damuna da yawa fa. Idan ba za ka ci abincin yarinyar na rayu ba, to ka je ka yi oda. Ina kallon Sidas tun da sai ka tsimin kake. Ƙaramin zaki ya ja ya ce, Aikin kenan abin da kika fi wuri kallon sirius ba wanka ba wanki babu sallah, sai uban ta da rashin kula da kanki. Ina da tabbacin ko brush baki ba tun safe. In ce baki na ne ba naka bakin ba ko? Kai wallahi sai na gama Sidis ina zan yi wanka. Brush ko sai ka kura da kisa tunda wari baki na yake yi. Mama ma ta zo ta gama ta kyale ni ballanta na kai. Kishin din ya shiga ransa a Inda ya ce tarar da rahi, hannun ta dauke da yaransa tana jijjiga shi, gaba ci yana surarta. Ta bashi tausayi, kicin ɗin dai gashi nan ta gyara shi tsaf amma babu abin da yake tashi sai warin hammata wanda ya tabbatar da hice ke yi to uwar ɗakin ta ma bata kula da kanta ba ina ga aikin ta cikin firgici da tsoro ta tashi tana ƙara riƙe Hanif ta ce hannu da zuwa me kuka dafa fara da mai madan ta ce a dafa amma sai na soya maka miya idan kana so kin iya soya kwai kada kanta ta yi alamar a'a bata iya ba zo na koya miki ya faɗa na ɗauko kwan a fridge tare nuna mata hanyar da za ta kunna gas ka fita kwafe su a kanta daga ƙarshe magoya ne fitai yau ta zabi bai ga uwarsa ba da haka Najib ya karɓe sa suka fito daga kicin ɗin tare daga karɓo shi za ka iya jijjiga shi idan yana da gima ne to tare da aikin zai kwana ki me ke damin ki ne haka malam ba ni shi in bashi ya sha ki rahi shiga ɗakin sa ki kai masa wannan farantin ki zo ki karɓi Hanifa a gurin ki zai dinga kwana na riga na yanke wannan shawarar. Allah ya shirye ki ya faɗa na saka kansa ya shiga ɗaki ko ta karhi da ke aje masa plate biyu ba ya shiga ban daki da sauri ya fito yana faɗin Ke ramla ramla da gudu da shigo tana mi fara najib yanzu ramla jinin ki ne haka a ban ga kashin yaro a bambas ga kashi a cikin masai an ban da wari da ɗoyi babu abin da ban dakin nan yake yi ramla ce ta ce ke rahi mu zai shiga ki gyara ban dakin ban dakin nawa za ta gyara har ɗakin na kama haka tafiya ta ina tsakar kallon bestin ina zaka wani kira ni Rachel cikin ladabi ta ce, bari na gyara yanzu. Kallon yarinya yi, ita ma tana bukata a gyara ta saboda warin hammata ta take tashi. Garam lama ya ji tashin ke yi. Cikin mintuna talatin da gyara ko'ina, sai dai ɗakunan daban ɗakin warin hammata yake yi. Hakan ya saka shi kunna tarari, sannan ya rufe kofar sai ya kwanta. Har ƙasar ta tsuguna a gaban Ramla ta ce, Madam babu abin da za a yi, ban san Ramla ta yi mata tana kallo na wasu mintuna kafin ta juyo ta kalle ta ta ce tunda da Hanif zaki dinga kwana yanzu ki daina kwana a kicin ki shiga wancan ɗakin ku dinga kwana da Hanif duk irin kukan da zai miki kada ki sake ki tashe ni ki dama masa madara ki basa yaro ko ta ɗebe ba duk ya tsotse ni to madan ta faɗa cikin ladabi tana ɗaukar sa akan kujera sannan suka tafi ɗakin Najib na kuma turaren wuta yi wanka sane duba littafin ɗalibansa daga nan kuma ya kashe fitilin ya kwanta cikin bacci ya jana masa wani irin mahaukacin bugu tashi ya buɗe ramla ce ta shigo daga ita sai ɗaurin kirji da atamfa ga wani kalar tsami da take yi waran Ahmad dan shi ya fi damunsa kallon ta ce, ina zaki shiga katifan mijina mana kana so mala'iku su tsine min wallahi ba za su tsine miki ba tanda ai ban neme ki ba dan Allah zo ki fita dan Allah tafi ki je Allah na yafe miki ni ba sha'awata ta kone wallahi bana jin komai Allah Kaga malam zo ka bani haƙina idan kai baka sha'awata to ni ina sha'awarka ka ji min mugu na ga jini kike yi ai ya dauke dazu tunda da fara taba sabi ce komai ba don wani irin hamami take yi nan a akan sai sun yi kes na rantsi da Allah ba zan yi kes ba ba za ki kashe ni ba kin ji na rantsi ba zan yi ba ba ki da bakin ki yake yi ba to na ji ta faɗa tana ware hannuwanta amma ne ta so masa jin wani kalar karni da wari ga uban gashi gumus wai me kake nufi na ji ba za ka bani na ba ke kin san Allah ba zan sa kaina a gaban ki ba ba za ki kashe ni ba tashi ki wanka da brush ki shi ma mara ki da hamma ki ki sa shuwa da tarare sai ki zo tsaki ta tashi tana faɗin ba zan yi ba wani lafiyayyen ajiya zuciya ya saki sannan ya yi hamdala Rahiko ba bata yi bacci ba a daren saboda irin kukan da yaron nan yake yi hajaju da abubuwan da kuke yi ba shine zai bashi lafiya ba a cikin ijib ɗin ma abin ya fi ƙarfi dan sarki ya ce min su masa uku sosai mahaifiyar barista Suleiman ta shiga tashin hankali baban su bi ina zuwa yau ana duba jini na ai dole a duba jininki ita lalurar yaro babba babu daɗi ni zan je na samu Alhaji Umar Sadauki tunda akwai kanwar ta Salma kuma an ce auren ya mutu me zai hana haɗa ta da yaran gurin namu a babansu gaskiya ban yadda ba Yarinyar da kowa yi mata tambarin rashin tarbiyya Yarinyar da ta tozar ta iyayenta akan saurayi yanzu kai dan Allah zaka so kamilan ɗanka ya kasance da ita wannan ƙananan zantukan naku na mata ba za ku daina ba shi saka da na ce ba zan yi miki magana ba dan na sanar da su kula za su je nema barista a aurenta wannan zai sa ya samu lafiyar da ake fata ki dai a matsayinki na uwa sai ki musu fatan alkhairi insha Allah wannan al'amarin ba zai taɓa faruwa ba dana ya fi ƙarfin da yarinyar nan sai kuma ki a kwanaki biyan nan ba karamin ciwo yanzu talba yake yi ba don ko kwana su uku a asibiti babu wacce ke ambata sai salama sadauki tun mahaifiyarsa na ganin abin da wasa har hankalinta ya tashi don ba karamar rama ya ba sannan ga zuciyarsa da aka ce ta tabu da haka ta shirya ta kamimi da kanta domin zuwa gidansa salama ga masifar da take ciki kwana biyu karfe biyu daidai yi mata a kofar gidan alhaji umar sadauki ba tare da ta ta kan masu gadi ba ta shiga gidan babu kowa a tsakar gidan sai umma habiba gani wacce ke tafi a gidan nasu ya saka ta saurin dakatar da ita ta hanyar cewa dan Allah kada ki ƙara so dan na san zuwan ki ba zai taɓa zama alkhairi ba. Cikin isa da takama ta ce wannan karin da alkhairi na zo tun da biko na zo yi na yarinya. To banda abin ku sai aike kuke mana ai yarinya ba ta gidan nan. Ko kin manta ta dalilin danki ne mahaifinta ya yanke alakarsa ta uba da ɗaya. Ban gane ba ta gidan nan ba. Kamar yadda kika ji na gaya miki kin ga kada babansa ya shigo ki ta kanki. sai an jima cewa umma habiba tana barin gurin Wani zafi ne turmi imam eh, haka ya saka ta fita ba don taso ba amma ta san me za ta yi lokacin da ya kamata na huta lokacin ne ake kawo min ƙarar ki Maryama ni wallahi ban yi wa mahaifiya da haka ba lafiya ƙalau muka rabu duk rikicin gidan mahaifinku haka ne hakuri ba ta taɓa takowa da niyyar yi min faɗa ba har ta bar duniyar nan ga kanin gidan Abida wallahi babu wacce nake wa faɗa a gidan miji sai ki na rasa me ke damun ki Abida ce ta ce ke ma ki daina bata bakin ki ba jinki za ta yi ba wallahi in saboda Allah hannu malik din yake anti da za a ce aure yaro ne shagab ba au har yanzu kina nan akan bakan ki kenan to sai ki hana sa auren lakin ki ta samu kamar shugaban lalacewar sa. tunda shi nuna yana son auren ai sai ya tashi zama kin tsatsai ko amma dai ya bari yayi ko 30 ne ai ko anti abida ce ta carab ta ce kin fi so a ce miki ga wata yarinya da cikin malik ko kin ga sai ki gane ba shekaru bane ba usu billahi abida me yake magana haka Allah ya kiyaye kuma ba mamaki don haka tunda ubansa ma haka yake an dace ta ce gwara da yake tunani ya fi to Allah ya ba su zaman lafiya yau yaya yanzu kika gane me ake nufi addu'a da fatan alkhairi za ke bi su Maryamu wani ne ke abincin sadaka a gidan nan abincin sadaka kuma ta faɗa da mamaki ga almajirai nan tab daga can ɓangaren. to kuwa Hamida ce ranganta ne ya so su ta kalli Maryama ta ce yanzu kina zaune ta za ta zo ta zama uwar gida Maryama yanzu wannan aikin ladan kika bari wata ta yi to anti yaya zan yarinyar nan haka shedi ne mata wallahi ba ki ga irin zagin da nake yi mata ba amma gaba ɗaya ta kwace zuciya a ba amma komai sai ki ji ya ce Hamida Hamida ba haka take min ba Hamida ta ce in ci kaza in bar kaza wallahi kullum da kukan yarinyar nan nake kwana to kin tsaya kin zama hauya ta yaya ba za ta kwace miki gida ba tuntun ina miki nuni da wasu abubuwa amma da yake girman nake babu a jiki sai na nambobi kin kasa fahimta ta kishi halal ne amma in dai kina so ki sace zuciyar namiji sai kin nuna masa kishi yake yar ki ce wani abin da ciwo haka ake dannewa a haɗe dole ki ja Hamida a jikinki ko ba kya so a gabansa ki nuna kamar baki shi ki bace ba in ya so ki kika bata kiyaye batun kishi amma in dai a gaban gabansa zaki zage ta ko ki faɗi ta to dan namiji na gari in dai gaba haka take ba wallahi zai fusanta a kanki nesa ba kusa ba yanzu da nan an ce mun hafasa mata kai kai saboda ta zo gaishe ki me zai hana ki ki shiga bangaren nata ce kin zo ku gaisa dan Allah Maryama ki dauko hakuri da kisa kisa a al'amuran ki kin ji ba na son wasan duka ko zagi na fi son wasan kisa da ke na da iya taku yawa anti gaya mata dai Abida ta faɗa tana dariya ƙasa-ƙasa. Anti ta zan gyara. Allah ya sa, ni bari mu tafi. Zan leƙa na hajiya ya fulani sallama. Har Abida za ta fita, Maryama ta rugo ta. ‘Yar ƙanwata, babu wani sabon tsimi ne? Kai yaya, wancan kin ne? Ina da ita kula da wannan infection ɗin. Ina gab da warkewa, don babu kurji ko ɗaya. To idan kin warke ma yi magana. Yadda mutum da shigo falansa babu sallama, ya san ba lafiya ba. Dadi, Hamida ce ta faɗi. Bata ta ƙara ba faɗin zuwa nasa cikin sassar ba, ko da ya je da ita a zaune amma irin da ya jajar sai kuma wani numfashi da take fitarwa ga uban zafi da zuciyar take yi kofin ta ya kalla alamar rubutu ya gani cikin ɓacin rai ce me damin ki yau uku kina faɗuwa me ki damin ki na ce ba komai fa kawai ba cikin tsawa ya ce mata wace ce da baki rubutu shiru ta kasa cewa komai kuje da gefen ta ya buga sa ne duka mata tsawa na ce uban waye baki rubutun da kike sha ni fa ba rubutu bata ƙara bai sauki ya tsansa biyar akan fuskarta ina tambaye kina min ƙarya ba ki da hankali ne ban gargaɗe ki ba amma tunda kin ce ba kuwa shi kina. ya faɗa yana bin hanyar ƙofa bata san da ta ruga ta rungume shi ba ta sa masa kuka dan Allah kada kai fushi da ni zan gaya maka komai ba zan maka ƙarya ba yau da fuskar sai yana kallanta ina jinki ya faɗa yana ƙara tamke fuskarsa mamaci ta ce Murtala ya samo min rubutu na dinga sha kada Maryama ta fitar da ni daga gidan nan sannan Maryam ce ta aure ki? Cikin kuka ta ce, a a a, ita take da igiyar sakin ki? Ko kuma gidanta ne? Dan Allah dan annabi kada kai fushi wallahi na yi kuskure wallahi ina son ka sosai bana na son a raba ni da kai dan Allah a ba. kada kai fushi da ni idan ka rabu da ni zan shiga wani hali tsohon miji na duka na yake yana zagi na yana cewa babu wani namijin da zai so ni cika ba ya tsaya jin wannan farcin nata sannan ya karso har inda take zai take kuka ya rungume ta tare da sumbatar bakin da hankali a hankali kukan na ta fara tsayawa ganin jikinsa na kokarin fara rawa ya saka shi dakatawa alhamdulillah to yan tsakar gida a nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na goma sha shida ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci wala da kuma ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta yi misharin a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida